masu sauran studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin sabon muhawarar studio kalangu ta hilin mata hilin mata wani shiri ne da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi rayuwar ɗiya mata shi ne wanda ake zo mu ta gidajen rediyo a hamsin da biyu a da studio kalangu a kinjoyi guda takwas na ƙasar niger shirin ne yau zai taɓo batun cutar sanyin kashi shin yaya mace ma'aikaciya mai fama da wannan cutar ta sanyin kashi ke gudanar da al'amuranta domin tattaunawa kan wannan muri ya samu gayyato muku da babbar likitan yara cewa da dr mari useni barka da zuwa mari to barka ka dai a tare da mu akwai lela adamu likita ce wadda take a nan asibiti ta yantala sai dai tana fama da wannan cuta barka da zuwa lela muna tare da uwar gidan musa absatu ita kuma ɗanta ne ke fama da wannan cuta ta sanyin ƙashi barka da zuwa mudan musa barka ka mun gode sosai bakin namu ne hawa usman nake mana barka da isowa cutar sanyin kashi cuta ce da ta shahi jini ana gano ta ne ta hanyar karamcin jini a jikin dan adam a cewar kungiyar duniya mai kula da lahiya oms matsalar kwayoyin hemoglobin da ke haddasa cutar na da tsanani sosai cutar ta sanyin kashi ta shahi kishi 23 cikin 100 na al'ummar kasar niger kamar yadda ministan kasar niger ya furta shi a lokacin da aka yi bikin karo na goma na ranar kasa da kasa ta yaƙi da wannan cutar a shekara ta 2019 wadda kuma ta kasance ana yin bikinta a kowace ranar 19 ga watan yuni musoma muhawarar da ku dr mari shin ku ba mu takaitaccen tarihi na ita wannan cutar ta sanyin kashi. Hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum Muna ma studio Kalangu godiya da wanga shiri da ya kawo muna don mu yi hira bisa kan wannan ciwo da ya shahi kowa a Niger. Abun da ya kamata mu sani dai bisa kan wannan ciwo na ciwon kashi, ciwo ne da ake gada ga waye uwa da uba. ba mhm. kamar uwa kadai yake sa ma yaro ba ko uba kadai yake sa ma yaro sai dai uwa da uba su duka suna da ciwo ciwon cikin jininsu mhm. ba su san da shi ba lokacin nan in suka aihwada da yake da shi a cikin jinin shi don suna yana yana fama da ciwon nan na ciwon kashi to yanzu kaman idan a ci uwa kadai take da wannan cutar uban shi bai da shin yaron yana iya hutuwa ana iya aiho shi da ita in eh, uwa kadai ke da yaro yana iya hutu da karamin alamun ciwon me mm-hmm. ba zai sa shi cuta ba kamar yadda yake ma wanda ya gada da uwa da uba bai sa shi rashin lahiya mm-hmm. bai sa shi wani rashin jini duka bai samun su dr mari mun sake dawowa a bangaren naki E, madam adam mulai likita wadda take a nan asibitin yantila kina ɗaya daga cikin waɗanda suke fama da ita wannan cutar shin kina iya ki biya mana kaman ita wannan cutar tiyo shi ne ta sami ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode muku mun gode ma studio kalangu da ya bamu dama mu zo nan to cutan dai ni dai nawa to ina da wata uku kiwo ya hawara ba a gane ba sai da ana kama ni ana sake ni ana kama ana sake can hospital national pediatry a sai doktor ya ce hey bari a yi miki electrophores a gani mai mm. gare sai da an yi an san da ina da ciwon nan to ina ce ma tun wata uku da nake da ciwon na kuma ciwo ne da bai kare tsaye da mutuwa yanzu kamar kin kai kimanin shekaru nawa yanzu ina da shekara 29 to shi wannan ciwon lela ma'aikonki ne suke da shi kin gade shi dukan biyu ma'aikonki duka eh ni ss gare ne mm, duka su biyu uwa na da uba na da na dauka to yanzu ga ki matsayin ki na ma'aikaciya idan muka ɗauko tun kahin ki kai matsayin da zaki samu aiki wacce irin wahala ki kai ta sha kahin ki kai wannan lokacin da ita wannan cutar duk mai ciwo ciwon kashin nan ya san da akwai wahala akwai wahala sosai kai ciwo na rikicin kashi yake kenan duk wani ciwo cikin kashi akwai ciwo wahalan da muka sha ni dai sai dai na fara girma dai ne na sani to santar dai za a ce wata biyu ko uku haka ni dai ba a kama ni ba kullum ga ciwo ana kama ni ana sake ni to har kika kai matsayin da kika soma aiki kaman a lokacin da kike karatu a nan gurin kina iya bamu a takaice irin ɗawainiya ko kuma in ce irin ƙalubalen da kika fuskanta har kika ga matsayin samun aiki da ita wannan cutar a lokacin da nake karatu wata rana in mu na lakwal ba su kanewa sai dai uwata ta ta yi kyan ta da takarduna su ta gaya musu ga ciwo ne sai dai haƙuri ina tuna da ina nsp ma ina dozem a ne ma sai na yi ciwo na yi wata guda an kama ni ban mance ba wata guda an kama ni ina likita aka ce sai na yi redouble class to masha Allah mu emasi ga ciwo ma masha Allah muna karatu sai mu mu prof responsable mu ya ce wallahi kwam ina karatu bai yarda a ce in yi redouble sai an yi wani examen evaluation bayana wajen bakwai haka ban yi shi ba suka ce wajen jarba bakwai duka biki ko ban yi ba wajen jarba bakwai ban yi ko guda mm-hmm. sai suka ce to za su ba ni shan su guda kenan sai in zo in yi shi amma dukkan su can nsp kowa ya san karatun nsp mm -hmm. to makaranta koyon likita aiki likita eh suka ce cikin bakwai mm-hmm. in nan in ban samu guda mayan ba zan yi redouble na ceto nashi ana samun abin ga jarabawa da biyu ko uku cikin sati na in zo in yi su masha Allah da Allah na yi fason su duka mm-hmm. to saya nan nan da na yi ban yi redouble eh, class ba ina tuna kuma ina troisième année ana ta yi examen de certification examen da aka ana nan gayi yanzu ne école de santé mhm. na karshe na karshen karatu karshen karatu mhm. ana yi examen lendi ran jeudi an kama ni center na yi jeudi vendredi samedi dimash sai ran dimash aka sake ni saboda examen da katetar na ta na yi examen in nan da iko Allah da rabo Allah ya bani masha Allah to yanzu lila ke ma'aikaciya ce mm. shin kina iya ki gaya mana ya ni kike ta yadda aikin ki kuma idan wannan ciwon na sanya kashe ya taso miki aiki dai zan ce patron ɗinmu mhm. wata rana ana samu wanda ba su kanewa in an sake ki ma can da santir ka kawo papiye ka gaya musu amma wallahi ba su yarda ni wata rana hal ma wani kwantara da na samu na fara aikin nan ba mu gane juna kullum ban da lahiya ita kuma ba ta ganewa sai na yi rezilie kwantara ina na sai da aikin nan na yi hal shekara guda ina gina ina zamani banyi komi sai yanzu da na samu aikin nan kuma alhamdulillah tun fara aiki na ta da takarduna can na gaya patron ina ya yarda mhm. amma tun hal yanzu dai ita dai da ita dai ban samu matsala ba gaske in ban da lahiya mu mata take kira ta kuma in an sake ni da santar zanta da bafiya in in gwada mata mhm. eh. mun sake dawa kanki laila in mu koma wajen naki wato madam musa kina ɗaya daga cikin wayan da suke da yara wanda suke fama da ita wannan cuta shin wace irin fama kike sha idan misali aka ce wannan ciwon ya taso ga yaranki eh, fama da muke yi da yara da wani ciwon ya taso musu mhm. shine abun akwai wahala sosai ma tunda yaro shi ciwon bai ce maka ga ainihin ta ciwon ko wani lokaci ciwo yana iya tashi wata rana yaro yana lakwal za a shi a kawo shi likita wata rana da dare ciwo ya tashi ba yayin da bai zauwa ciwo ana fama sosai da zuwa gidan likita don ciwon gaskiya akwai matsala akwai wahala ciki to yanzu ku a bangaren da kuke kuma kuna aiki ne sannan kuma ga yaron ku wanda yake fama da wannan cutar ya ne kuke tafiyar da biyu kula da yaro sannan kuma kukan kuma ga ku ba cikakken lafiya ke gare ku ba to madalla wannan kula da yaro mai ciwon imasi sai da ganuwa in kana zuwa aiki sai in ka samu mutanen da kake aiki da tare da su abokan aikin ku in sun gane da in kana da shugaba kuma shi ma in ya gane biskan ciwon rashin lahiya wannan kana samu sauki dan in su gane ba sai a ce maka a kai kullum kana gidan likita kai kullum ɗayan ka bai da lahiya kina kana rashin zauwa wurin aiki kenan wa'insu ba za su gane ba da wannan to ya ne hulɗar taku take tahiya da ku da sauran abokan aikin naku eh da yake sun gane min ni yanzu da yake sun gane min ba da matsala da su eh da yake sun da dai ba ta lahiya a doka akai dai likita wannan sun sani sun san da rashin lahiya ne banza banza dai mutum bai zama gida ya ce ya yi zaman shi gida sai da dalili kaman yanzu kina igbe na mun cikin yaran ki kaman yara nawa suke fama da wannan cutar eh yara biyu ne zama da su amma yanzu gudan yara su saran guda gaban gudan da ke da kwai shi kuma iyakai shekara nawa eh yanzu shekara ta 20 ba 20 da ciwon kika aiheta ciwon na aiheta tunda tun tana da wata shida ta fara ba da samata ta fara ba da misali na ciwo da muka ta likita sai aka mun examen aka ce ai ciwon ima sine gare ta kun babban ne gare ta mm, kenan ke ma ke da migilinki duk kuna da wannan cuta eh ni ma ina da shi ma kina da amma a lokacin nan ba mu sani ba mm. ba mu sani ba sai bayan na aiheta ne ta fara ba da samata aka ba mu resulta inta a lokacin da ne muka san ma da muna da ciwon imas kuka ku kuma san kuna da ciwon ba Ba mu sani ba kenan azumin da kuka yi na aure duka ciwon bai taba taso muku ba a ciwon bai taba taso mu ba mm. shi ma ciwon bai taba taso mishi ba mu sani ba kawai duk mu da muka ji ta inta ma abun ya wuce abun ya ba mu mamaki sosai ma ashe dai mu ne ni ina da karami uban ma yana da karami mm. to da mun sake dawa kanku eh, idan kuma a bangaren naku wato cewa da dr mari kamar mutane waɗanda suke fama da ita wannan cutar shin a ganin ku suna iya cika aikin su tamkar sauran ma'aikata koko to sannu da wani tambaya don ka in suna bin tamu suna rayuwa babu wani e, matsala kuma suna iya aiki amma sai da zaben aiki tunda akwai masu da yawa da suke aiki yanzu dai a zancen da nake cikin administration kuma kowanda basu ba su samu sa'a suka yi karatu ba don ciwo ya yi ta masa musu ya hana su karatu har su samu aikin gwamnati suna iya zaɓe aikinsu don muna da 'yan wanda tayar ne kenan ya kamata su zaba aikin da bai ba su wahala don rashin jini gare su duka rayuwarsu har ƙarshen rai kuma ya kamata su zabi aiki da bai ba kasu suka wahala basu da kashi ya yi wahala kadan ciwo yana tashi don suna iya zaba aikin da bai tambaya karhi eh, da yawa bisa kan kashi to madalla mun gode dr mari eh madam ah, laila muna so ki bayyana muna kaman idan ciwon ya same ki a lokacin da ke kai tsoron aiki mine ne kike yi taken ki in ciwo ya tashi gaskiya ba ki san abin da ma ce yi ba paske ciwo in ya tashi kai ko sarakuwa na na kina kukawa gaya muku gaskiya wallahi ba ci gani komi ba ci shi komi ah, <laughs> to <laughs> wallahi to ciwon nan sai dai haƙuri ɗai to yanzu a nan wurin aikin ki kina da ka kahin ki je ga wurin aiki kamar kina ba da wata takarda misali ta cewa ni ga abin da nake fama da shi ga abin da nake fama da shi koko eh ni tun premier jour da na ta wajen aiki da takarduna ne zan tai mhm. in gada musu in ce musu wallahi ni ban da laya ni ima sigare ni kuma ga takarduna ba karya ne ce ba mhm. to kenan in ciwo ya tashi za a kira su a gaya musu in na yi dama in ta certificate medical takardu kenan in gwada musu da an kama ni banda lahiya ga takarda <laughs> irin wannan da kike kaiwa bai taba kawo cika cikas ba kamar wani wuri kai shi a ce a waga mara lahiya ce ma mu daukan ta tabbas ba sur guda ba ba sur biyu ba in na ta nema aiki yanzu alhamdulillah master ne na yawa kuma ga karatu dr mayar ita ta sani jusqu'à 17 de moyenne mais wallahi ina ta nema aiki saboda ciwon nan ba a dauka na ba a dauka que za su ke in sun dauka ni kenan dole ne sai su dauka wata parce que ni ba kullum nake zuwa aiki ba kullum ban da lahiya ko na zo somen in ga somen mai zuwa ban zuwa aiki to ba su dauka na hali yanzu ma wajen prive in nan ni ban ma neman aiki ba su ganewa su kwata-kwata ba su ɗauka su kwata-kwata ni yanzu ma ba ni aje takardar cikin prive ba su ganewa suma da lalela mun sake dawa kanki eh madam musa kin ji irin korafe-korafen da lela ta gabatar wani lokaci saboda ciwon nasu idan sun ta neman aiki ma ba sa samu ko da keke kin ce biki san kina da ciwon ba har lokacin da aka ɗauke ki aiki he bayan ma kin samu danki ya kai zuwa watanni sannan ku gane cewa da ke da magidan naki kuna dauke da cutar to tun daga wannan lokacin ba ku samu wata matsala ba kama a bangaren wajen aiki a bangaren wajen aiki in mutanen da kake aiki abu ka aikin ka mm. in sun san da kana da dama imasi in sun gane mini ciwon imasi mutum ni dai kan ban samu matsala ba tunda sun sani da ina da dama imasi ciwo ko da yaushe na iya zuwa ciwo kenan in ciwo ya zo in ɗauke ta in kai ta likita ko kuma in ciwo ya zo in zan taya wajen likita in sai in yi kira in ce musu a ah, yau dai bani zuwa cikin lokaci yanda ya kamata kenan ina zuwa da rita ko kuma in za mu taya su yi ya yau za mu taya su yi kenan suna gane min ni dai yanzu inda nake dai kam suna gane min ban samu samun matsala da su ita iya taki tana makaranta tana makaranta mhm. to ya ne hulɗa ki tsakanin ki da su malaman makarantar na ta ganin cewa tana da wannan cutar ta sanyin kashin eh hulɗar mu da a rantare duka dama sai na je na kwatanta ma malaman makarantar nasu mhm. da wani lokaci ma ajin nasu can sama yake ita kuma da ta fara ta gabata iya hawa ko da yaushe abun yana bata wahala hawan iskali ina yana bata wahala kenan sai na je na gansu sai suka maido ta klas ta kasa kenan ba ta iya ko da yaushe ta hau sama tana zahin gajiya mhm. ya doktor ta ce ku duk abin da zai gaji da musu jiki bai kamata sai suka maido ta kasa kenan suna gane mu suna su ma malaman makarantar nata su ma suna ganewa in ba ta lahiya in ɗauke ta na kai likita muka dawo sai ta kai fafi certificate medical wanda zai tabbatar da da ba ta lahiya ne yawwa ba ta da matsala akan wannan <laughs> to madalla mun sake dawo kan don musa dr mari shin idan aka ɗauka a bangaren aiki akwai aikin da za a iya cewa wannan ya kamata mai fama da cutar sanyin kashi ya yi wanga aikin kun bai kamace shi ba dan eh, mhm. emasi ba kowane aiki yake iya yi ba kamar muna da dan emasi da suke zuwa daga daji don ubanninsu ba wani aiki gare su ba sai zuwa gona kun ga gona zuwa gona kuma sai mai karhi mhm. kuma wani bi gonan ba cikin garin da suke yake sai wani tahiya an yi dogon tahiya a tai gona wannan tahiyan yana tada musu ciwo an je gona an yi noma shi ma karhi ne ake tambaya don a yi aikin yana mm-hmm. ta da ciwo kuma zuciya tana mazan gajiya don batta da isasshen jini kenan in ka je kai noma dole zuciya shi ma ya gaji mm-hmm. don ku wannan duka yana ta da ciwo don ka don shi ne muke gaya musu ku zaba aikin da kuke so ku yi kuma eh lokacin da kaman kuna so ku zaba aiki ku zo ku gaya ma wanda yake bin ku kamar likita da yake bin ku kowane lokaci shi ya san ku shi ya san yadda zuciyanku yake shi ya san yadda jininku yake yadda kuke tahiya da emasi cikin jikinku shi yake iya ce wanga aiki yana maka ko wanga aiki bai maka mhm. eh. to wani lokaci kamar mutane su ganin kamar aikin gada ake cikin biro shi zamna ne ake babu wata wahala kenan shi kan shi ma akwai nau'in da ya kamata a ce mai fama da cutar ciwon kashi ga abin da ya kamata a bashi mm. kun san kana aiki cikin biro ma kana dan tashi kana dan yawo ta ka zo ka zamna mhm. wannan bai komi tunda in kana dan tashi kana yawo ta ka zo ka zamna yana saki kahahuwa kuma jini yana yawo da kyau mhm. aha mai akwai wani aiki da in ka zamna dole kana zamne ne tun sahi sai da marece to shi bai musu ko ma karatu ne kake yi in ka zo akwai etudan muka gani in sun hau bisa tabul tun da sahe sai in an kira sallah kawai suke gusa su su sallah su dawo mm. wannan ma bai musu fuska yana tada musu kris donc il faut que su abin da suke so in suna zamne su don tashi suna gewayowa su zo su zamna su yi continue abin da suke yi mm. kuma suna shan ruwa tun da ruwa shine maganin su ta farko don jini ya samu ya yi zama kai ya yi kabri 'yan jini kuma su samu suna yawata cikin jiki sosai shine yin su yake so aikin nasu ba a so a zamna wuri guda kuma ba a so a yi wahala sosai kenan kuma da harin kashin ruwa baya ga ruwa kamar doktor kamar in aka ɗauki nau'in abinci me ne kamata ya zamanto a ce masu fama da wannan cutar sun yi ba ƙarfi wurin abinci mm-hmm. wadai dai imasi babu abincin da ake hana su su ci mm. duka in abinci ne muna ce musu ku ci abin da ranku yake so amma akwai wadansu abun da suke sha da ba dole ba ne kamar wani taba kafe giya akwai abubuwa da yawa kamar excitan ina da ake cin su su sha paske yana sa ka kayi effort ya tada maka crise koko in kana sha taba deja jini bai ishe ka ba kuma ka zamna kana shan taba kana sa hayaki don ka yana sa su ciwo kenan in oxygen cikin jiki mhm. bai da lahiya kenan baka da oxygen dole an jini kuma su birkita su yi halin da bai da kyau don ka krizi yana mm, tashi huhu ya baci kuma wata matsala ce to wata matsala ce ita ma can daban mm. mun gode mari eh laila idan muka zo a bangaren naki a yanzu dr marta kwatanta mana kamar ku ba a sukurin yin aiki mai karfi ke kuma ga ki likita ce mun ga wani lokaci aikin na likitoci wani bai za ka maka wani dan malati sai ka taimaka mishi yaya ne kike yi yadda da aikin ki to ni aiki eh, da wari eh, mhm. ni laburanti ne mhm. me na gani bai yi mini ga gadi kuma ga permanence ba ni iya mhm. to sai na dai na yi karatu na ƙara karatu kuma na zo yanzu ina aiki cikin biro ina wajen biro da takardu in na gaji in tashi in ta yi yawo na kuma in dawo in zamna eh. to yanzu kama idan lokacin da ciwon nan ya taso muke lela ke kuma kin ce aikin takardu ne ke a cikin biro shin kina da mataimakiya ko kuma aikin duka tsayawa yake a lokacin da kika samu dama kika zo sannan kuma ki ci gaba kina da kaman wanda ke kama miki aiki mhm. to cikin biro mu uku ne don kenan in mu ma ban zo ba akwai wanda za su yi aiki mhm. eh ba ni kada ba ne ba mhm. to madalla laila mun sake dawa kanki ka dai mu yi gaba sai mu saurari shaidar wasu mata da 'ya'yansu suke fama da ita wannan cuta ta sanyin kashin mu dai uwayen ƙyan masu ne masha Allah da ni dai ina da iya uku gare ni yan masi. to kwanakin ga kuma lalle kirzi ya tashi ni a nan da iya bi ma nike kwanakin ga emasi da kun ka gani wallahi mu tashi mu ta yaki yaƙi ne babba kirzi dai ka kwara dai yaro in bai da lahiya wallahi dan masi tun aihuwar shi akwai wanda tun aihuwar shi ya ka tashi babu kwanciyar hankali gare ka in an ce uwa dai ita ta farko da a cikin lalura sannan na biyu a ce uba tunda ita a tare da ɗa in bai da lahiya ni dai in ce ni tunda ni tawa akwai wadda tun kwana uku ta kwara ne wallahi babu kwana gare ni tunda na aihe ta ta yi kwana uku babu kwana gare ni lokacin nan sai dai mu ce alhamdulillah amma muna fuskantar matsala sosai bare in kiriskin ya tashi ba mu iya barci yaro ya yi ta kuka wai daidai mu ce mun gode ma Allah e mu dai uwaye e masu muke muna zauwa santar muna zauwa suv muna zauwa abin da ya kamata in ɗin ba su lahiya muna kawo su amma wata muna samun matsaloli can ba a rasa ba menene matsalolin da ba a rasa tun da kana da guda biyu dan masu wata in ciwon ya tashi gaskiya maganin yana zama muna matsala saboda fisbillah ɗauka dan emasi ko guda wallahi ba abun wasa ba ne balle har biyu saboda yaro kiris ya tashi da dare ka zaka wataran baka da ma kuɗin da zaka zawa da shi lalle examen kin kamar ɗaukar jini ana yi muna kyauta in yaro bai shekara biyar ba amma magungunan su akwai matsala akwai matsala tun da ledan nan ma da aka sa ga hannu ban san ga aka ce mata ba sai mun siye shi duk abun da ka zaka gidan ga sai ka siye shi banda doka jini nan shi ma yaro in bai shekara biyar ba amma in yaro ya wuce shekara biyar komai sai ka sai tun madalla mun saurari dai shaidar wasu mata da yaran su ke fama da wannan cuta madan musa me za ki kara mana bisa abin da matan ga suka jajinta musamman ma inda ta karshen ta koka da cewa wannan ciwowa yana bukatar kuɗi sosai ko me an saya to madalla lalle abin da ta gaskiya ce ta faɗi tunda ciwon yana bukatar kula mhm. yana bukatar kuma sai an yi kashin kuɗi sosai ma tunda in ka zo likita akwai magunukan da in akwai su cikin gidan likitan wannan ba ka sayan su amma in babu magunukan dole ne a rubuta maka ordinance kuma ka je ka nemo su waje ka kawo kuma ga maganin da tsada wajen ɗaukar jini kuma yaro in bai kai shekara biyar ba akwai examen inda ba a biya yaro sai amma yaro kyauta amma in yaro ya wuce shekara biyar wannan examen in sai ka biya ka ganin ga maganin da tsada ga examen komi ne sai ka biya to akwai shi wannan cibiya da aka bude da masu fama da ita wannan cuta ita wannan cibiya wani irin kokari take kawo muku wani irin taimako take kawo muku eh wannan cibiya tana kawo ita ma kokarin da bakin gwargwado mm-hmm. su ma suna taimaka ma da magani suna soyo magani su kawo dan saboda akwai wa'insu in suka zo likita nan ko abin sai ko kudin taksi ba su da kinan ba su da kuɗin sayan magani kinan cikin wannan taimakon da suka kawo in akwai magunukan da shi ake musu magani tana ka ta sosai ma iyayen da iya inda da ciwon imasi mhm. yawa to madan musa mun sake dawa kanki lela mun saurari shaidodi na mata tare na miki gane a cikin abubuwan da matan nan suka ce mana abin da matan nan suka ce gaskiya ne basu magunguna suna da tsada kwarai ko babu ciwo ma dole ne sai kin sha magani misali ga acid folic za mu sha da idriya wannan kadai ma ba ko baki kiris ba cikin wata dai a ce dai vermil in nan ya mutu to in an yi kiris kuma ni dai in dauki wajena in na yi kiris an kawo ni santar a kama dai zuwa da dare haka ana kashe jika talatin zuwa jika hamsin abun kuma in an kama za wata rana sai ki sati guda ko ma kwana goma haka wannan kuma in an yi lissahi yana kai juska 250 mil zuwa 300 mil haka abin da za ku kashe wanga ciwo dai sai dai mu ce alhamdulillah dai to Allah kyauta doktor mari mun saurari shaidar mata wanda ɗiyan suke fama da wannan cuta irin lalurar da suke gani a nan gurin kina da ƙari to wallahi abin suka gayi gaskiya ne magunguna akwai tsada E, in yaro ya wuce shekara biyar yadda hajiya hamsatu ta gayi wallahi akwai nauyi mhm. bisa kan yin examen ko da dai duka bisa wannan dai muna kara ma gwamnati mu godiya dami don in aka zo santar examen in aka diba pre insu da sauran likita ba dai ba ne examen da ake jika biyar a cikin wata likita wajen mu dari uku ne yake kinan duka wannan sauki ne da gwamnati yana kawo don ya samu uwaye masu emasi eh, su ji saukin kawo yaransu a wajen santar bancin wannan muna kara musu godiya don akwai magunguna kamar lokacin da minista shugabanmu ministanmu na kula da lahiyar jiki ya zo a santar ya yi ziyara ya ce to daga ran da ya zo maganin faluka a kara sai da ma yan masu kenan yau duk wanda ya shigo a santar mhm. an yi rike shi e eh, mai bai sai maganin paludism ana ba shi shi ne hakanan ne kuma cikin abin da muke ce ma serum wanda ake sa masu su ma an kawo muna taimako da yawa bisa kansu su ma in dai ba waɗansu irin serum da ba mu sa ba ne da muke sa musu da ba abu su shi ma ba su san shi mm. eh kenan ko cikin wahalan ma akwai sauki da mm. yawa da ake nan ga taimako tunda ana kawo taimako sosai to Allah ya kara sauki kafin mu yi gaba sai mu saurari wato tarihin uwar gidan hima fatima jubo shugabar wannan cibiyar da ke kula da yaƙi da cutar nan ta sanyin kashi. yar shekaru 69 uwar 'ya'ya biyar madam hima fatima ta malamar makarantar college ce da ta yi ritaya Yau tana jagorar kungiyoyi da dama wanda a ciki kungiyar da ke yaƙi da cutar sanyin ƙashi cewa da emasi. Wata gwagwarmaya da ta samo asali tun shekarar 1979 ta niyyar wasu mata shidda da 'ya'yansu suke fama da cutar emasi wanda ya kai har ga kafa kungiyar a shekarar da takwas madam hima fatima ta jibbo na ba da ƙarin haske. Na shiga cikin wagga kungiya don ina da ɗa wanda aka aihuwa da emasi. To tun da aka ihe shi kullum yana mulati kullum yana mulati sai muna taruwa can ofital in mun tafi wurin magani mu duk mata muna jere-jere kakin mu samu mu shiga wurin gidan likitan kowa yana faɗin matsala da ya samu tare da ɗanai kakane yake yake tahiya da wagga cutar Ko kowace in ta faɗi matsalarta mu ga matsalar wagga ta hi mata wadda ke faɗi muka ce to tun da dai mu ne addadiyan mu masu cutar ya kamata ko mu haɗa kan mu yi wata ƙungiya yalla muna samun maganin matsalolinmu shi na yasa muka zamna muka yi takarda muka yi ƙungiyar muka ta muka ashe ta kuma aka amince da ita muna tarbacin kuɗi ko wace cikin 'yan biro da mazansu da ma mutane waɗanda dai kawai suna iwayen yare masu cutan ne kuna aje kuɗi jika jika masu aje jika biyar biyar in mun tara waɗanga kuɗi mu tai mu sai magani mu to mu aje mu sa cikin karton karton muna ajewa sa'annan mercredi ake ake dibi yara masu 'yan imashi sai in mun kai sai mu to mu kawo magungunan mu in an yi ma waɗanda ba su da hali in an yi musu takarda su tai su sayo magani sai mu kiraye su sai muna ba su magani ba su ba da kuɗi kuɗi sai muna taimakan mutane haka nan. Ƙoƙarin wa'annan matan da madan Hima Fatimata Jibbo ke jagoranta sun sa budewar wannan asibitin da ke a zaman masu fama da cutar sanyin kashi a shekarar dubu biyu da tara. yaran mu suna da yawa kuma likitoci ba su ishe su ba. Wata rana a kawo wani yaro cikin wani hali na gaugawa babu likita mai, kulawa da shi cikin gaugawa. Shi ma muka samu wannan matsala ce gare mu. Muka tattauna tsakanin mu muka ce to yanzu ya kamata mu yi kokari mu hidda mu masu emasi eh, cikin opital dan dai opital ba ta biya bukatar mu sa'annan muka ta muka koma muka tattauna tsakanin mu muka ce a yi takarda aka yi takarda ta furoje muka kai ma consul de monaco muka kai mishi muka ga da ya ga takarda ce wallahi tana da ya kamata a dafa mu shi ma ya dauki takardar ya kai ta monaco akwai wata sarauniya ta monaco ya gwada mata ita ma ta ce ta amince da takarda ita ma ta samu wanta shine sarkin monaco suka haɗa kanunsu suka to suka gina muna santar shine yasa yanzu aka hidda su muka samu likitan mu kuma likitoci suna nan a sunan yan emasi da doktor da infirmiye komi da komi muna da laboratoire muna da farmasi ma cikin santar dinmu abin da an matsala mu santar din da aka rushe aka ba mu wani santar gwamnati muna nema ta yi mu santar wanda ya yi wanga girma don inda muke ya matse mu ya matse don ku bai isa mutane ba madam hannatu na yabawa da kokarin da madam hima fatima ta jibbo ke yi. Tana ƙoƙarinta musamman ma ɓangarenmu 'yan agaji daga mun buƙace ta domin magance mana wata matsala tana taimakawa nan da nan. Yaƙi da wannan cutar na ci gaba in ji Madam Hima Fatima ta jubbo tunda fatansu shine ganin an sauƙa ma masu cutar emasi biyan kuɗaɗen maganin wannan cutar a likitar. tuma da mun saurari tarihin walgidan hima fatima jubo da take shugabar wannan cibiya da ke kula ko kuma in ce da ke yaƙi da wannan cutar ta sanyin ƙashi doktor kuna da labarin walgida fatima ya kuka da tarihin ganata tuma da la fahajiya fatima da yau muna iya cewa mu ce tunda ba yau take cikin yakin emasi ba har suka zo suka ga rana da aka bude santar da ake dauka 'yan imasi bancin wannan tana kawo musu taimako na magunguna na kuma cikin yin examen na 'yan emasi in suna da matsala dai a sani na lokacin da ni na fara aiki a santar akwai convention da kungiyanta e eh, suka sa da hospital national mm -hmm. inda yan emasi da suka wuce shekara biyar in akwai examen da ya kamata su yi suna biya bisa kashi 20 kamar a ce 40 suke biya don su yi examen in kenan suna da sauki in ma hospitalization ne shine suke biya bisa kan yin examen in akwai AMC da suke hama da ciwon ciwo kamar ciwon kashin ya musu kurji na san akwai biyu da uku da na san kungiyanta ya kama musu sosai aka taimakon su ko an sayi magani an kai su wajen chirurgien ya mhm. musu intervention vraiment su ma ta taimaka musu sosai to madalla madam laila ya kika ji da tarihin na wulgidan hima fatima to abin da ta ce gaskiya ne da kokarinta ne ma an samu santar to da an samu santar kuma za a ce akwai sauke-sauke dai kai can santar ana kama mu ga likitoci A abin da babu santar uptal national ne muna tayya wajen pediatry a to can ma ba mu kadai ba ne ba yanzu da litin ta dai an kawo santar mun samu santar ga likitoci suna kanewa ciwon sun san da wani magunguna ne ya kamata a sami ci ki samu sauci basu ni experience da na yi in na ta yi clinic zan yi deux semaines haka mhm, sati biyu ina clinic mhm. amma in santar ne an kama sati guda ana alhamdulillah an sake ni madam eh. musa ya kika ji da tarihin na gidan hima fatima to madal abinda hajiya fatima ta ce gaskiya zai ne ta faɗa muku tunda a lokacin nan da babu santar yan ima sai gaskiya suna wahala in aka tai ofital kamin ka samu ka ga medicine ma sai mutum ya ya wahala amma yanzu cikin santar akwai likitoci kala kala kuma da ka zo inda aiki gauga ne cikin minti biyar cikin minti goma ka ga doktor ɗin zai kula da kai in serum ne za a sa maka don saboda a yi maka aiki cikin gaugawa wannan kam ana samu a yi maka shi na nan da nan Laila a matsayin ki na mai fama da wannan cuta ta sanyin kashi ita wannan cibiyar wani sauki ta kawo miki a cikin tafiyar da kike da ki da kuma wannan cutar da kike fama da ita. To in ciwo ya tashi babu wani jira-jira ana ta yi santar ne. Mutane mun gane juna za ku gani doktor a samu magunguna in kama zan yi za a yi ku samu gado a yi muku tartaman amma kibiyar dai muna so dai a yi mun paske bai isa gaman gurin yayi kadan yayi kadan to wata rana hal mutum uku mutum mutum hudu bisu gado guda sai wanga ma an kama mu gaskiya a kara bunƙasa shi ya kara girma da zai rawantuwa. Eh, Dr. Mari kinji kukan Laila. da ita da musa sun nuna cewa kamar ita cibiyar ta yi kaɗan me ziki ce dangance da kukan nasu to wallahi zancen da suka gai gaskiya ne amma hausa ke cewa mai hankuri mahadaci kenan da hankuri mu ma da kan muna cikin yakin nema wurin da za a aji sabon santar gwamnatinmu da shugaban mai kula da lahiyar jiki da ya zo lokacin da ya sa triton in palu inan ya ba ba da teren da yake a gina sabon santar to yanzu inda ake ana cikin neman finansaman in gina wannan santar in cikin shi ne muke yanzu komi in kana nema kana nema ko wanda in ka same shi sai ka ce alhamdulillah ba dan a gina wani abu karami ba ko ku adiba madaidaici don gobe mu koma mu ci ai wanga bata ishe mu ai kaza ai kaza kenan ana nan ga nema finansama mai kyau da za a gina santar mai kyau babba da yake iya isa mutane da in aka zo ana samu. Eh, wala a yi wala mai kyau amma eh, ni kuma abin da ke gaya eh, masu masu ciwo ne da bainan ga koma baya ifoki mutane su yi depistage tunda wahalan da ka sha baka so yanka su wanda za su yi armi su yi kokari su bincike su bincike jinin su su san muna da karami ko ba mu da shi sam a cikin jini kan armi ya zo da in aka riga aka yi armi mu ko sun zo wajen mu da kukansu ba za mu iya ce ku raba arman nan muna ce musu dai tun da kun rigai kun arma juna yanzu in AA masu sun zo santar yana nan don mu shahe muku hawaye bisa kan dukan tartaman in wannan ciwo mhm. amma ba za mu iya ce muku ba hausa suka ce dai rigakafi ya yi magani a yi gwajin tun da hwari aka ce maganin ka a yi ka hwara ina ganin ta ma duka duka dai a nan muka zo karshen muhawarar ta mace da wato ta mai da hankali kan yadda mace ma'aikaciya mai fama da wannan cuta ta sanyin kashi take gudanar da rayuwarta kamar da ji daga bakin bakin namu ita cutar sanyin kashi ba ta da magani idan ta rage ta samu mutum to cuta ce wadda zaka iya rayuwa da ita har illa masha Allah kenan abu mafi inganci wanda ya yi shine zamanto cewa ka kiyaye shawarwari na likitoci a kiyaye abubuwan da zasu taro tado maka wannan cuta sannan kuma a rinka shan magani lokaci zuwa lokaci babbar rigakafi kuma aka ce a je a yi gwaji kahin a kai ga auratayya a madadin bakin namu cewa da dr mari useni wato kwararren likitar yara da kuma wato laila adamu likita ce ita ma kuma tana fama da wannan cuta sannan kuma da uwar gidan musa absatu tana down da ke fama da wannan cuta ko da ke ta kanta ita ma tana fama da wannan cuta ta sanyin kashi amadun su gabaki ɗin hawa usman nake ce muku sai wani lokaci insha Allah amma ka mai sallama zan bar ku da shirin namu na matso kishi ai saurare lafiya masu sala matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi Zuwaira, Zuwaira. Na'am amanti Ina kike? Ya kina. Tan mine gidan ga yake kazini kamar dai kihi ko kuma biki wanke abun goge ɗakin ba ne da kyau. kai kuwa anti. To ima saka mini garwashi ki gani in sa turaren wuta. Tunda ke biki san ki haka ba. Anti na so in yi shi ne in na kare wanki na. Ke ba ni abin da na tambaye ki kin shi ko? Hmm, ba shi ba. Yanzu ɗakin yayi kamshi ko ke fa? Haba. Yanzu na san da ɗaki na ne. Bari ma in ƙara. Zuwaira, zo ƙaro mini wutan. Tunti da yawa ne wa, wallahi zai yi hayaƙi da yawa. Yana ma nan ga shiga cikin idanuwa na. Me yana ki a ciki? Assalamu alaikum, assalamu alaikum masu gida. Wa alaikum assalam. Ke kawalli, ke ce kike cikin wannan ranan haka? Wallahi na huto dai ne da gari sai na ce bari in zo in leko kawata. In miki zuwan ba zato. A gaskiya ku zuwan naki yayi ba zato. Yaya kike? Ina iyalinki? Ya kuma aiki? alhamdulillah kowa lahiya lau ya daga bangaren nake to mun gode allah mu ma daga bangaren mu <coughs> haba kawale wannan turaren nage <coughs> kai kin sa da yawa na haulu wannan gaskiya yayi yawa har zaki sama mu suke a ke ko bai komi kullum haka nake sa turare na hakan zai sa ɗaki na yayi kamshi dukkan tsawon wuni kar ki kushe mun turaren wuta na sai dai ki ce kawai kin zo da cutar ki ta coronavirus <laughs> <coughs> wallahi ni <coughs> kin gani ko tarin ma hana mu in yi dariya haba kawata a irin corona kuma wallahi lahiya ta kalau kawai wannan tararen da kika sa hayakin dai ne yayyawa wai halanke biki san cewa ba hayakin da turaren wannan ke huddawa cikin iska yana da wasu irin abubuwa da suke cutar da dan adam dibawa ana iya samun waɗansu guntattakin cututtuka da ke hitowa daga cikin wannan hayakin idan ka shaƙe su su rinka shiga maka cikin huhu kuma su ja maka matsala to kin hwara ko kin hwara da wannan zantutukan naki wanda ba su da kai ba su da gado to ke da kika san komi diba gora ba zancen wani sanin wani abu ba ne ke da kanki kin san da yara na cikin gidan wannan idan kuma wannan turaren yayi yawa suka shaƙe shi ga kuma kin san yara rauni ne da su ba wasu manya ba ne abu kaɗan ma na iya cutar da su matan da ke sa tularen wuta tun kakannin kakanninmu kuma babu wanda ya mutu me zaki ce aka habagora kamar dai baki da ilimi ke da kanki kin san cewa wannan itacen turaren wutan buntattakin itace ne ake hadawa a kawo su irin ruwa masu kamshi da turaruka daban-daban a sa ciki idan sun haɗu da wuta wannan hayakin da yake tadawa yana da wasu illoli ina da gunin abubuwa waɗanda suke iya hutuwa daga ciki idan sun shiga cikin iska ka shaƙe su su kuma su cutar da kai ina baki kina roƙo a baki ku to masaniyar kimiyya ba ni in sha saurara ki ji zan baki wani ɗan takaitaccen labari kin san wannan goratawa kwas kwas kwas kwas kamshi ita da take yawan sa turare a gidanta sahi marece rana kullum yawan turare ah wannan matar wadda kullum tana kamshi in ta huce ma an san da ita ce ta huce to abin asha a yanzu haka batar lahiya wallahi tana da matsalar lumashi. asha amma ko in ka gane ta kamar lafiyar talau ke shekaran jiya da na gama da wata uwarta ce min ta likitoci suka ce wannan yawan hayaki hayakin da take shi ne haifar mata matsala ga huhunta ba ta iya lumhashi sosai aha ke ko ki ce shisha take sha ko alama wace irin shisha wannan dai turaren wutan nan da take yawan bambamawa ko da yaushe shine ka mata wannan illa yanzu gashi nan ma ta ma daina umhani da shi ala dole subhanallah mun shiga uku to yaya zan yi gidana ya yi kamshi kullum niko di ba gora wai ba a ce kwata-kwata bane kaka sa turaren wuta a'a ki rinka sa shi sannu a hankali ba sai ya ta da wannan hayakin ba ka ce gobara in na gane kenan yawan shi shike da illa kina gani idan gida yana da tsafta kina kulawa da shi yadda ya kamata ba ma sai kin dabka wannan turaren da yawa ba shi wannan turaren wuta idan aka zuba shi a kan tuka mai zahi sai ki ringa yana tashi sannu a hankali kanshin sannu sannu sannu yake tashi amma idan kika bambama mishi wuta sai ya kone ya yi hayaki ya yi kauri ke maimakon a daɗi sai ma ki gani wani kauri ma yana tashi kamar an gasa wara a ɗaki idan kuma wannan turaren ne ke gare ki mai sandan sandanan nan shi fa ba hekin bamba mu diya ba ɗaya in kika sa a wani ya isa gora ki gyara gidanki da kyau ki buɗe tagogi iska ta shiga da ƙofofi bayan kin bambama wannan turaren ke a ji hankalinki kada ki shakkun komewa kin san mu ba magana sai da muhari ilbarbara ce ke baki labari kin san ku mu mu ne tushen turare mu ne tushen kamshi gora <laughs> to shikenan gora zan ɗauki shawararki in Allah ya yarda zuwaira zo ki ɗauki wannan kaskon tularen wutan ba na so a ce dalili na ko kuma in ce dalilin tularen wutan nan mai gidana da yarana sun yi rashin lafiya anti ba na gaya muku ba da hayakin da yawa ne ki tafi ba ni